Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban tsiya. Gami martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida da ke ƙara bayani a matsayinsa na uban ƙungiyar shuka ciyawa a Arewa don hana fitinar makiyaya da manoma. Da hankali ake rike kasa. 'yan siyasa mu su daina rashin kunyan salle a nan salle a nan suna faɗa kan zaɓe an gama zaben ka zo ka cuce mu gobe kuma an yi zaɓe ka cuce mu to a karshe banda faɗa me zai dawo a kasa dole ne mu saya eh, Niger State alone ta isa ta ciyar da duk Najeriya Taraba alone ta isa ta ciyar da duk Najeriya amma ka je Niger ka sami ta je Taraba za ka sami wanda bai sayi sabon wando ba domin bai san abin da ya kamata ya yi ba inda shekarun da muka kai daga independent zuwa yanzu bai kamata muna da ɗaya bisa goma na jahilshin da muke da ciki, a yanzu ba har yanzu kai yuriyan da muke ta kuka eh, ai babu taki to takin ma yanzu duk duniya an gane a kuskure ne wannan takin zamani da kake gani domin yana kashe kasa in kuka yi takin kashin shanu ya fi alheri mu dawo wajen kiwo kasan zogale kan ko to wani abinci ne ya rike arewa ya wuce zogale da kuka to yadda zogale ke gera mutum haka yake gera saniya yanzu muna suka zogale don talaka ya ci don saniya ya ci ka ɗauki wake wake akwai na miya akwai kuma na dabbobi kowanne ne ka juya akwai sabon fasali akwai glaricidia akwai daga saste duk sauran duniya sun kirkiro wa'annan abubuwa ina wanda muka yi muna da kasa enough muna da kasa wadatacce amma ina aukinta in ba mun mai da kasanmu mai auki ba to duk abin da muke so mu yi ba za a yi ba in kuka ce makiyaya da wannan suna fada to waye suke e, eh, fada eh, a east kuma waine ne suke fada a ibadan waine duk inda ka je a kasan nan yanzu gaskiyan ɗaya ne mun tara yara da ba su da sana'an komai domin iyayensu ma ba su sami ga sana'an da suke yi ba karatunmu ya dawo suna kawai a yi university dubu a gaske ya ba ko ɗaya in ka je university of agriculture duka na nigeria ka je ka duba ka gani za ka samu lecturer kansa in kashe masa ya spacing a masara ya ake shuka masara sai ya yi tunani so kun gane maganan maganan shine damuwan kasan nan hankali dole mu mai da kowa mai hankali a abin da ya sa a gaba sannan ne abin nan zai tafi daidai mu shuka shinkafa daidai mu shuka masara daidai to za mu shinkafa za mu sami shinkafa da masara yadda muke bukata a yi kiwo kuma daidai za mu sami nama da saniya komai yadda muke bukata yanzu kudin kilo na nama a kasuwa a rahamsa dubu biyu da ɗari biyar a dubu biyu da ɗari biyar ma sai an jika naman awa uku ya sha ruwa sannan a sa maka askel to a gona na duk inda na kashe naira ɗari uku ina samun kilo na life weight kilo na saniya ciyawan da zan ba saniya naira ɗari uku zai bani nauyin kilo ɗaya a rana kilo ɗayan nan kuma rabinsa ne nama so in na kace naira ɗari uku ina samun naman nawa kenan dubu ɗaya da ɗari biyu baka ga so hudu ba ko kowane gefe na kiwo da noma ka ɗauka za ka yi riba so hudu amma talakanmu kusan ko 90% na manomanmu ba su riban kokobo sai asara domin bai san abin da ya kamata ya yi ba ba yadda za a yi mu gaba da jahilci ba ado da jahilci idan aka sami wannan fasali na ciyawa da sabon noma ba wai kawai mai kiwo zai yi gefe ɗaya manomi zai dawo gefe ɗaya ba a'a za su haɗu su dawo ɗaya kowa zai dawo yana kiwo yana noma abin da na fara yi a taraba shine a raba ma kasan gefe biyu wannan shekara a yi noma ta nan a yi kiwo shekara biyu a can bayan shekara uku a canja wurin da ake noma ya dawo ana kiwo wurin da ake kiwo a dawo ana noma kasa ba zai mutu ba da na ga ba ni da eh, kakakin da zan busa kowa ya ji sai na fara nawa na raba gona na uku kowane shekara in yi masara a nan in yi rogo a nan in sa shanu a nan ana zagayawa to in ka je wurin gaba ɗaya bai mutu ba kowa zai zo gonan sarki ya yi noma ya kasan bai mutu ba. Mun gode mai martaba. Hajiya Bilkisu Sambo ta susun Minal za ta bayyana mana muhimman abubuwa goma da take nakalta wa 'yan makarantarta. Kaga kamar da na maka maganan dabarun inganta rayuwar nan za ka koyar da mutum alamomin dabarun inganta rayuwa guda goma. Su san muhimmancin tukuna idan za su zo makarantar lokaci. su san muhimmancin tattali su san muhimmancin yi magana su san muhimmancin kai abubuwa da dama ina zuwa hajiya bilkisu <laughs> ya kamata kafin mu wuce wannan gabar <laughs> eh, abubuwan inganta rayuwa na ilimin nan guda goma shin za ki iya lissafa su da ka ba tare da kin duba takarda ba <laughs> zan iya ingiran iya lissafa su amma ne bai da turanci eh, za ki iya eh, zan iya fassarawa hmm. to um, um, na farko shine akwai inda muke tabbatar da self esteem din mutum wanda ka san kai waye ka yadda da kanka so self esteem kuma akwai goal setting ka fahimci akan cewa ina da abin da nake so na cimma zan cimma shi akwai time management time management ina yana daga cikin abin da waɗannan matan a da ba su san da shi ba amma yanzu in ka ce musu karfe goma ina son ku a nan wajen za ka zo idan yau dan siyasa ya zo ya musu karya idan ya tafi ya da su ce lokaci kaza da ka zo mana lokaci suna rike da wannan abun akwai akwai value orientation akwai eh, value na eh, me ake ce value ne da hausa eh, mutum ya dinga darajanta yawa darajanta kanka yawa sannan akwai kuma negotiation yau waɗannan mata da suke nan wala duk ilimin bature in ya zo wai ya musu dabara ya san da zai wannan ɗinsu ba zai iya ba because an yi grooming ɗinsu yadda za su yi negotiating abu kuma mun koyar da su refusal skills wato an tattauna da su sun duba abin ya dace da wanda bai dace ba kafin su eh, yarda kuma akwai refusal skills yanzu dai yan matan da dai muka traina su duk da dai yanayin rayuwa kuma yakan canja yau dai ba eh, za ka zo ka yaudare su da dan kana da kuɗi ko kuma dan wani abu sai ka ce yau ka yaudari waɗannan ba saboda mun koyar da su kalman su san yadda za su ce no akan satin abubuwa naƙi yawa akan naƙi sannan akwai kuma eh, what are the other things ina jin saura guda biyu ne ma baki cina ba ko <laughs> eh so <laughs> ka san yanayin al'amura so amma dai waɗannan abubuwa ne da gaskiya muke kokari mu ga akan cewa dan yanzu misalin ba alfahari ba karkashin wannan santa ya bani wani power da ina ga idan kana son mata dubu ne a wannan yankin in dai har ka fito ka ce ai malama alkhairi ne ta ce because har suna suka bani saboda sun yarda akan cewa da na zo musu na kawo musu alkhairi a cikin rayuwarsu na kawo musu bikas das ya tabbatar maka muhimmancin ilimi da daraja irin na malami ni dai gani wata wasu ma sun girme ni akwai matan da muka zo sallah tana yi sai aka ce tana ta duku fata aka ce ba haka bane ta ce ha ku za ku ya min shekara da shekaru amma kafin yau a waye gari baiwar Allah nan idan tana sallah idan wannan ita da kanta za ta wannan so kaga akwai akwai fannin addini akwai fannin eh, eh, zamantakewa akwai kuma da hidiman aure mun gyara aure da yawa yau eh, a wannan karkashin wannan ilimi da muka koyar yau idan mace-macen aure duk da dai yes mun riga mun san yadda maza lokaci suke da yadda ake so a gyara rayuwar auren sai sun ta sayan da suke ta wannan din amma dai a karkashin ilimin da waɗannan mata suke samu suna kokari su ga tarbiyyar gidansu ingantacce ne cikin ikon Allah. Masu sauraro da wannan zamu dakatar da shirin sai makon gobe Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin. a madadin muryar Amurka. Ni na Sura da Mail Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.